Karfe biyar da minti talatin Studio Kalangu ke saurare daga nan babban birnin Yame Gunguma Mandantani ke gabatar muku da labaru da harshen Hausa. A cikin labarun za mu komo bisa hukuncin da kotun ɗaukaka kara ta yame ta yanke akan shari'a nan ta jarirai BBN Forte. jami'an tsaro na polis na birnin yame sun gabatar da wa 'yan jarida wasu miyagun mutane a yau da sahi ƙungiya mai fafutukar gurmazau da kokowa ga fatauci da sarandin mutane ta kai rangadi a birnin agades shirin musamman na yau zai maido mu bisa festival de da aka kana kwanakin baya Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga fasar labarun dalla-dalla. A jiya Litinin sha uku ga watan Maris kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Yame ta yanke hukunci bisa shari'an nan ta jarirai Bebe porte duk da kaucewar da lauyoyin ɗaukar fansa suka yi wa zauren shari'ar. manyan mutane da dama da lamarin ya shafa an hukunta su da zaman gidan yari na shekara ɗaya zuwa shekara biyar inda wasu za su biyan diya ta jika ishirin zuwa jika ɗari. Musa Hassan ya kimtsa bayani mutari Muhammadu ya fasarta kamar. Kotun ɗaukaka ƙara da ke nan birnin Yamai ta gudanar da zamanta a jiya Litinin akan shari'ar nan ta safarar jarirai. Bayan dogon bincike akan shari'ar, kotu ta zartar da hukuncin ɗaurin gidan kaso akan mutane goma sha shida da ake tuhuma ciki har da Hama Amadu da kuma matarsa Hadiza Hama, da tsohon ministan noma Abdulabo da matarsa Halima Abdu da kuma tsohon daraktan Sony Banka Musa Hayatu da kuma matansa uku. Wasu mutane uku daga cikin ma'aikatar da ake bayar da takardar haihuwa da ake tuhuma suna da hannu a harkar an yanke musu hukunci zaman gidan kaso na shekaru biyar da kuma tara jika ɗari biyu sannan kuma waɗansu mutane hudu an yanke musu hukunci ɗauri. na watanni shida da kuma tarar jika ɗari. Sai dai lauya mai kare waɗanda ake tuhuma ya tabbatar da cewa za su ɗaukaka ƙara domin ƙalubalantar wannan hukuncin da aka zartar. A gaishe da mutari da Musa Hassan. Hukuncin da koti ta yanke a tabullasa ra'ayi da dama rukunin lauyoyin da ke ma mutanen kariya ta bakin metir bubakar motsi sun ce kotun ta kaucewa doka bayan shawari za su sanin hanyar da za su bi ga bayaninsa. Abin ma ya huce maganar tunzura mu, ba ma maganar tunzura mu ne ba, musamman ma akan halayen kotunmu na sabawa dokokin shari'a. Saboda ba ma fahimta, yaya kotu za ta yanke wa mutane talatin hukunci ba tare da halartar lauyoyi masu kare su ba, kuma a cikin mintuna arba'in da biyar, inda sun tsayar da sauraren shari'ar ne wajen karfe goma sha biyu na rana, da zumar mu dawo karfe biyar a ci gaba da shari'ar. To lokacin ne suka samu damar tattaunawa tsakaninsu akan shari'ar. Alhali bukukuwa ba su bi ka'ida yadda ya kamata ba. Amma duka da haka mu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba. A zahiri wannan hukunci da aka yanke ya saba wa doka. Kuma ina tabbatar muku da cewa kotun Nijar tana ni tsoro. Euh, la justice de mon pays me fait peur. Studio Karangu ta nemi samun ra'ayin jam'iyyar mu dan Efadu Mada da kuma jam'iyyar PNDS tarayya amma dukansu ba su ce uhun ba. Jiya a yayin da kotun ɗaukaka ƙara ta Yame ta buɗa zaman shari'a bisa maganar nan ta jarirai da ake cewa an sayo, lauyoyin ɗaukar fansa sun tallabo da wata maganar rishin dacewa da doka da kuma nassin gabatar da gaban juju na Hamma Ahmadu domin sun samu masaniya a fasar wato mun tuntuɓi wani babban malami masani ƙwararre wanda Tarnan Ahmad ya yi firanta da shi da ke can tulon a ƙasar Faransa ga fashin bakin da ya yi. Kun san ayar doka mai lamba 132 a cikin kundin tsarin mulki shine ya tanadin haka duka wanda ake tuhuma a gaban shari'a yana iya shigar da korafinsa na rashin dacewar doka. Wannan ra'ayin duka lokacin da kotu ta yanke hukunci akan wani ba tare da girmama ka'idojin shari'a ba, to wanda ake tuhuma yana iya daga magana na rashin dacewar doka. Saboda haka ne kundin tsarin mulki ya ce, to kenan dole ne kotun da aka gabatarwa wannan korafin ta jira ra'ayin kotun tsarin mulki wanda yana iya kasancewa a cikin wa'adi na wata ɗaya. Wannan ayar doka an saka ta a kan dokokin da ke tafiyar da tsarin ayyukan kotun tsarin mulki na shekara da biyu. A nan abin ya ba mu mamaki da masu shari'ar ba su dakata ba har sai sun saurari ra'ayin kotun tsarin mulki. La Cour d'appel n'est pas acceptée de sursoir A yau da saye jami'an polis eh, na Yame wato sun gabatar da wa 'yan jarida wasu gungun uku na miyagun mutane rukunin gungu biyu na wato wannan mutane ya kunshi mutum bakwai wa'anda suka shahara ga yin kuɗin jabu miliyar ɗaya da miliyan ɗari biyar na jabun sefa aka kama a hannunsu mutum biyu kuma na cikin gungu na uku da ke satar motoci mu saurari bayanin da agali adili toro ya yi wa 'yan jarida. Grup na harko wannan su mutane ne aikin su shine harkar fobiye wanda mutane polisi wadda kama su su ne polisi na komisariyan eh, yame 2000 nan da an kasu nan feshi an bude anketin anket ta bamu sa'a mun samu mutane wanda a cikin wannan harka har cikin garin dosu eh, wanda mutane dai duka an samu an aza hannu saman su group na biyu shi ma ba su da aikin komi shine aikin su na fobiye su ma eh, a nan yame an ka same su su kuma mun dora hannu saman su bisa kan plant da yawa da mutane sun kai a registrar dan feshi kamar masu aikin canji waɗanda mutane da muka samu dai an samu gare su kuɗi akwai dolar akwai euro akwai transfer kuɗi dolar wanda an ka samu saman su eh, ya tashi in an ka canje kuɗin nan da sefa mun samu kama miliyar guda da miliyan ɗari biyar na francefa wannan kuɗi duka kuɗi ne na fobie group kuma na uku aikin su ne sata motoci cikin garin yame to wayanda mutane dai an same su an ɗora hannu saman su agali adali toro kuka saurara. Tawagar kungiya mai fafutka da fataucin ɗan adam da sarandin bakin habre ta kasance a jiya garin Agades inda ta ziyarci gidan yari na Agades kanan kuma ta tattauna da masu hannu ga lamarin gami da kuma 'yan fara fula. Madam Goje Maimuna Gazibo shugaban kungiyar ya ta yaba kwarai da sakamakon da aka gani akan wannan lamari mu saurare ta. A yau muna ci gaba da samun kyakkyawan sakamako ko ya kasance a bangaren jami'an tsaro ko kuma a bangaren kotu. Mun kama ɗaruruwan motoci kuma mun tura ƙeyar mutane masu wannan safarar su 39 a gidan kaso. Kuma ana neman mutane 67 ruwa a shallo. Dangance da wannan al'amari ne muka ga ya dace mu saurari sauran shama'a kamar ƙungiyoyin fararen hula da kuma masu wannan safara domin tattaunawa da su tare. Domin ganin cewa duka matasan da aka tsare idan an sake su to ta yaya za a saka su a cikin al'amuran rayuwar da kullum. Mun ziyarci gidan kasan Agades inda muka yi la'akari da cewa kashi biyu cikin uku na masu wannan safarar bakin haure 'yan kasashen waje ne. To ta yaya za a bar 'yan kasashen waje suna zuwa cikin mu suna aikata miyagun laifuka ba tare da an ɗauki matakan dakatar da su ba. To bisa wannan al'amari ne ya kamata mu yi nazari. A nasu ɓangare 'yan farar hula sun gamsu da ci gaban da aka samu Sanusi Muhammad na MPCR ta Jireshin Agadas ya yi bayani kamar haka. take Abu tabbatacce shine ma'aikatar ta ganar da mu ma'anar wayar da kawunan jama'a kuma duka mun ɗauka tare da shugabannin al'umma da kuma masu wannan safara ta bakin haure. Sannan kuma kowa ya yi amanna cewa ya ɗauki aniyar wayar da kawunan jama'a domin duka waɗanda abin ya shafa su san abin da doka ta ƙunsa da kuma aiki ita. Akwai kuma wani abu mai matuƙar muhimmanci wanda safarar bakin haure kowa ya sani sani babbar haraka ce da ke ƙara tattalin arzikin jihar. A yau duka waɗannan abubuwa sun sha da baya. Don haka gwamnati da masu hannu da shuni ya kamata su gane irin yanayin da jama'a suke ciki. Ya kamata a samar da waɗansu ayyuka da za su maye gurbin wannan sana'ar da aka daina. Kuma muna tambaya gwamnati da kuma kotu su saka ido sosai wajen tsarin tafiyar da bincike. A gaida mutari Muhammadu. A yankin jihar Talabiri wata gobara ta afku a garin Torodi cikin anguwar Fangona kimanin wajen karfe goma na sahiyar yau. A faɗar abokin aikinmu Buba Saini na Radio sai a Torodi, wata barauniyar ma'ajiyar isansu ce ta kama da wuta. majoyin kiwon lafiya na nuna cewa wato mutum goma sha tara suka ji rauni game da wannan fasewar bidodi da suka da ke ɗauke da esansi cikin wanda suka jikata akwai mace biyu da kuma yara guda takwas mutum hudu da suka jikata sosai an nufo da su a nan birnin yame ba a tantance ba wato in wannan aika aikar ta ta'adanci ce ko kuma hatsari. Satin da ya shuɗe an ci gaba da tankaɗe da rairaye na kwamɓarar ƙwallon ƙafa na shekara ta 2016-2017 karo bakwai aka zartas ranar Juma'a ya gendarmeri ta lashe AS Duan da ci biyu ba ko ɗaya, Sahel Sporting Club ta kuma ragargaza jangorzo da ci hudu da ɗaya ranar Asabar, AS Police ta durkusar da AS Fan da ci biyu da ɗaya, AS Nijelak ta ci Tagur da ci ɗaya mai ban haushi. Rasinta da Olympic sun tashi wato Cangaras ranar Lahadi JJN ta gama da Akokana da ci biyu da ɗaya. AS Unidep da Irana sun tashi baram baci ko ɗaya ranar Laraba Sha biyar zuwa ranar Lahadi sha tara ga watan Maris za a wato shiga zagaye na goma sha biyar. studio kalangu sai mu dan dakata kalan. sauraron shirye shiryen studio kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na studio kalangu ina so kuma ina yadawa Amina sarwa ya mai da kuma goruwar karhe biyar da minti arba'in da ɗaya yanzu kuma ga shirmu na musamman festival da babbar haɗuwa ce mai ba da damar wato tsakanin juna a yi masanya tsarin da ke ba da buɗi ga fahimtar al'aduna a yi ga fuskar duniya ranakun goma zuwa sha biyu ga watan maris aka gudanar da shi a garin ifiruwan musa maman ya shirya mana rahoto a kai mutari muhammadu ɗauke da fasara <laughs> wasannin waɗanda suka gudana musamman ma kaɗe-kaɗen goge da ake kira inzat da kuma tande duka a cikin kaɗe-kaɗen al'adun abzinawa. Babban taron wasannin ayir ya gudana ne a Ifirwan irin sa na goma sha biyu. A wannan shekara waɗanda suka shirya wasar su mayar da hankali ne akan abin kiɗan nan da ake kira inzat musamman ma goge wanda ake kaɗawa kowa ya sani a cikin jihar. an Inzar kamar yadda ake kira al'adar akwai masu kiransa imza kuma wannan al'adar tana bisa kan hanyar ɓacewa duka da matukar mahimmancinta wadda ainihinta al'ada ce ta matasa. Mun yi ƙoƙarin farfado da wannan al'ada a wannan shekara saboda ginshikin tushen al'adun abzinawa ne kuma idan aka yi biris da al'ada to ba shaka tana iya ɓacewa. risk d'être paralysis. A lokacin da ake kaddamar da wasannin wanda Firaminista Minista Birji Rafini ya halarta ya kawo masu goyon baya na ƙara basu su ƙwarin gwiwa wajen ƙarfafa farfaɗo da wani al'ada ta insat. Mun ɗauki aniyar ci gaba da tallafawa wannan babbar wasa ta Ayir inda wannan shekara kun yi ƙoƙarin farfaɗo da al'adar Inza al'ada mai matuƙar mahimmanci. Ganin mahimmancin abin makwabtanmu ƙasar Algeria a wani lokaci sun ɗauki duka matakan da suka dace domin adana wannan al'adu waɗanda suka kasance a cikin al'adu da ake adanawa a duniya. Tawagogi sun samu halarta daga ko'ina a Nijar har ma da ƙasashe makwabta da kuma ƙasashen Turai a wajen waɗannan manyan wasanni na Ayir. Ni 'yar ƙasar Faransa ce na zo ne a nan wajen wasannin Ayir. Na san Ifirawa ne yau shekaru goma sha biyu kenan. Na zo ne daga Togo. Ina fatan wannan wasannin za su taimaka wajen samar da zaman lafiya domin ganin cewa yawon buɗe ido ya dawo domin 'yan ƙasashen waje su zo a nan su ga al'adun buzaye masu matuƙar mahimmanci da birgewa. A tsawon kwanaki uku da aka kwashe ana gudanar da wasanni ya nuna al'adun zaman lafiya a jihar wanda ke nuna cewa akwai tsaro da kuma zaman lafiya a wannan yankin na Ayir. A gaishe da Mutari Muhammadu da haka kuma muka zo ƙarshen labarin namu da harshen Hausa nan da ɗan lokaci kaɗan Musa san zai gabatar muku labaru da harshen zabarmanci. Assalamu alaikum.